amma ba محمدا عبده ورسوله wa بعد السلام عليكم a الله وبركاته takwas ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sun daga makka zuwa garin madina 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan tara miladiya ɗaya. a yau muke ci gaba da karatu a cikin littafin al'ubudiyya a haƙila da malan yana mana bayani a kan cewa neman arziki a nema a wajen Allah shi yake azurtawa kuma shi yake hanawa wanda yake karatu kuma na baya mala ya mana ishara idan mutum ya ta'allaka zuciyar shi wajen samun shi ga wani daga cikin halitta wannan yana daga cikin abin da yake naƙasa yake tauye ainihin ubudiyar shi zuwa ga ainihin Allah mala yake magaran cewa duk mutumin da yake kwaɗayin wani abu zai zanto bawan wannan abu duk muka dogon bayani akan wannan sannan sai mala yake mana bayanin cewa arziki na Allah ne ma a wajen shi ya riga ya raba arzikin ya baka tun kafin ka zo duniya arzikinka an riga an faɗe shi sai dai kawai baka san wani irin arziki ba ne ta Allah ta'ala ya kaddara maka sannan a wace irin sana'a ce Allah ta'ala zai baka arzikin sannan kuma ta hanyar wani ne arzikin zai fito daga cikin mutane baka san wannan ba za ka dawo ni wajen neman arziki wajen sana'an shi yakan saba wa Allah dan ya birge mai gidan shi to nan ka zan tuba wani mai gidanka da kana tunanin cewa in har baka mishi abin da yake so duk da abin da yake so ya saba shari'a ya saba wa Allah zai kore ka a wajen aiki kuma kai kai gani a cikin zuciyarka to yana koranka to shi ke nan fa arzikinka ya kare kana ganin arzikin a wajen shi kaga wannan kan to bawa gare shi kuma ka ta'allaka zuciyarka zuwa gare shi sai kawo mana aya da yake cewa fabtagu inda Allahin rizka sai ce wa'buduhu washkuru lah ku nemi arziki a wajen Allah sannan ku bauta mashi sannan ku godewa shi Allah din sannan ilahi turja'un zuwa ga Allah za a maida ku zaka duk arzikin da zaka nema ka nema waje Allah amma zaka yi riko da asbab yana da gaskiya riko da asbab din ka kai takaddunka a ma'aikata a rufe ka aiki yana da gaskiya riko da asbabu ka nemo ne ka zanto yaron shi a shago yana da gaskiya asbabu ka nemo ne kai maka ani sana'a duk riko da asbabu amma ka bi hanyar ne dan Allah ya baka arziki Allah kake roƙa amin jannan arzikin ka dama ta an riga an riga mun karanta a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa yursalu ilayhi malak fa yu'maru bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa arzikinka da ciki an a an rubuta da haka ba zai ragu ba wannan in ya kore ka kila sababin arzikinka na wangar bangare ya kare canja waje za ka samu shi ba an bin jannan ko malam sai ya zo da wannan duka yi mana bayani malam anan sai yake ci mana ba makawa dan adam bawa sai ya nemi arziki ba ka rayuwa sai da sana'a da arziki sannan kuma kai kana da buƙatuwa zuwa ga arziki ne ba ka rayuwa haka ne da haka idan mutum zai nemi arziki ya nema a wajen Allah in ya nema a wajen Allah ya zanto bawa a wajen Allah mabukaci zuwa ga Allah ba wajen kwaba da ake. an bincin nan duk bayan da muke a baya mun yi bayanin cewa ba malam yana nufin karka nemi arziki ba ne amma abin da ake magana kar ka ɗauka a wani mahaluki a doron duniya da zai azabta ka babu shi an riga an gama azabta ka arzikinka an riga an rubuta an ajiye maka kuma za ka bar duniyar ba sai ka cinye shi da ka nema a wajen Allah kuma Allah ta'ala sai rufe bai gaya maka ga inda arzikin kake ba da ka kai ta nema ka riƙo nan ka riƙo nan ka riƙo nan da ka an bai jannan ko har ka samu abin da Allah ta'ala ya kaddara maka wani zai arziki da yawa wani matsakaici wani kuma yana ƙasa to duk yana cikin abin da Allah ta'ala ya kaddara mana amma jonnan duka wannan muke wannan bayani sannan kuma malam yake mana maganan cewa asali kai dan adam ka roki dan adam dan uwanka haramun an bincen nan ko yana cewa wali haza kanatil mas'alatil makhluqi muharramatun fil asl ka roki dan adam dan uwanka asali haramun sai dai akwai bukata akwai haja to nan kana iya roƙon shi an bincin akwai bukata akwai haja za ka iya roƙon shi daga ake to sai muka kawo hadisai da suke nuni akan haka ɗin wanda suke mana nuni akan munin roƙo da kuma wanda mutum da yake roƙon halittu babu wani bukata babu wani dalili yanda zai kasance a nan duniya da kuma yanda zai kasance a lahira shi ma jin malai kamar wani hadisan ko yau insha Allah za mu dora a hadisai na gaba malik ta wa qaulihi da faɗarsa la tahillul mas'alatu roƙo bara ba shi halatta illa lidhi gurmin sai ga mutumin da yake ma'abocin bashi ana bin ka bashi kuma bashin sai ce mufzi'in bashi wanda yake mai nauyi an fahimci wannan ku? bashin na da nauyi kuma za ka iya biya ba jarinka albashinka ba zai iya biya maka wannan bashin ba kuma ka ci bashi din min gairi saf'in ba ta hanyar wuta ba ka ci bashi ne ga abin da yake darura ko haja in ka ci bashi a babin tahsinat kan ba a baka malami suna cewa mutumin da ya ci bashi ta hanyar asafu wauta wa ziri ka a bashi kuɗi ka a bashi zakka ya biya bashi ka ci bashi hanyar tahsilat kana da waya mai botul mai danna danna ba mai touch ba sai ka ci bashi ka sai mai touch mai bashi yana bin ka bashi wannan bukatar tahsilat ne daga Don babban bukatan waya ka kira a kira ka shi shikenan ko duka duk sauran wani abu ne daban to sai dai wala Allah idan mutum yana da ya shiga wata makaranta wanda suke bukatan sai an shiga intanet ko kuma mutum da ke sana'a shi tana buƙatan waya ɗin irin wannan sai zan tukun bai da kuɗin siya ɗin wannan babu lafiya ai haja ne wannan ko a ba babu wannan wannan ba haja bane ta sinat ne wannan abu sai ce bashi wanda yake mai nauyi sai ce audamin muji'in ko kuma mutumin da ake bin shi an indiya ya ja wani ciwo ko ya kashe wani ko ya cire haƙorin shi ko hancin shi ko yatsan shi bai da kuma kuɗin biyan wannan diya ɗin shi ma wannan zai iya roƙo sai ce au mudiƙi'in ko kuma talauci mai tsananin gaske an bai nan ko da shi ma wannan aka ce zai iya roƙon da gaki to shi ne ma yake cewa dalla haza wannan yana nuni ala annal mas'alata muharramatun da asali roƙo bara haramun ne ga asali walakin na hata hillu inda darura ta halatta a yi roƙon aibara in akwai darura satin ga mutu manar ce lissalasa ba ya taɗaita akwai wani mutanen guda ukun ba ne sai dai in ka kalli dukkan kasuwan da malamai suka yi in aka dunkule za su kuma ukun nan ne kawai za su kuma waɗannan uku ne kawai sai ce al'awwal lizi gurmin mafuzi'in ga mutumin da yake ma'abocin bashi mai nauyi ya ani thaqilin bashi mai nauyi bi an kuna alaihi diyunin yana akan shi akwai basuka masu yiwa sannan kuma mutalibin biya ana neman shi ya biya wala yastadiu sadadu ba zai kuma iya biya ba ba za ta hilulun matsala ya halatta yi roƙo hatta ba har ya samu ma da Yunahu abinda zai toshe wannan bashin nashi allati ya ajiz ana wanda ya gajiya daga biyan bashi an bincin ko da shi ne hadisin kabisa radiyallahu anhu da manzan Allah yake ci mishi la tahil matsala illa li ahadi thalatha roƙo da bara ba shi halitta sai ga ɗaya daga cikin guda uku sai ce rajulun tahammala hamalata mutumin da ya ɗauki lamuni lamuni shi ba shi kaga mutane guda biyu suna jayayya wanda ce wallahi shi ka biya ni kuɗi na kamun haƙuri sai da mako mai zuwa ba zan barka ba haka kake in na barka sai kuma wani lokaci na ƙara ganin ka ya mun kake dakan nan a yanzu na sai ka biya ni kuɗi sai ka zo ka shiga ciki ta ce da ya ce ka bashi mako mai zuwa ka bashi in mako mai zuwa ya bai kawo maka ba ni zan biya ka a ga ayon na bashi ne ko to laraba dama ran asabar aka yi abu sai asabar mai zuwa ne za ka biya ko laraba sai aka zama labarin mutum ya gudu da kace zaka biya sai ya gudu baya gari ma duka kaga wanda ka dauke wancan mutumin da ka raba shi da mutum kai zaka biya shi kaga lamun shi ma bashi kuma wala Allah bashin akwai nauyi ko kuma bai da yawa amma a wannan tazaran kwanuka din ba za ka yi samun shi ba shi ma mai nauyi ke ba wai makudan kuɗi ba ne kuɗi ne a ce kamar dan kaɗan haka ne amma a kwanuka ne daga laraba zuwa asabar ba za ka samu wannan kuɗin ba haka shi ma dai mai nauyin da ilawu dan mai nauyin suka ce suka ce wannan gurmin mufzi'in din nan sifa ce nasbiya bashin da yake da nauyi akan ka bashin bashin da yake da nauyi akan wannan wani bashin naira dubu yana da nauyi akan shi wallahi ba zai biya ba ko nan da wata goma ka bashi wannan dubu ɗaya dan sai ma ya kai mako guda ko naira ɗari biyar a hannun shi ba da haka dubu ɗaya ai mai nauyi a kan shi misali kenan ko to shi ma ya shiga cikin wannan to an wajen to wannan mutumin ya halatta ya yi roƙo ya samu daidai da wannan lamunin wannan bashin da ake bin shi ya biya mutane daga nan sai ya kame muka yi ƙara bara tidai ana ta nema misali kenan ko sai yake cewa li'annahu garimun li nafsi dan wannan ya bashi ne ya ci bashi ne ga kansa waka zalikal garim da gari ya ga mutumin da ya ci bashi ga wani zanga garim nafsi ya ci bashi ga kanshi dan bukatun kanshi wannan kuma garimul la shi ne kamar cewa lamunin nan ka dauki bashi ga ka ila ka tsaya wani aka bashi sai kuma ya gudu kai zaka biya ko kuma ka ci bashi ne dan amfanin kan kai da iyalinka to shi ma wannan abin ya kai ya kawo ka biya kudin haya darura ce ko kudin haya kudin makarantar yara darura ne abincin da za a ci darura ne lafiya ba lafiya darura ne wannan to ka ci bashin kuma lokacin biya ka kasa kudin biya wanda ya hada kai bara don ka samu ka biya mutane kudin su ka zo ka wanda wani daga cikin abokananka wasu daga cikin yan uwa ko ka zo kai bayani gida masallacin ya tabbatar kana kan gaskiya da gaske ne sai ya shaidanta yan uwa a taimaka maka wannan ya halatta in ka samu kuma suka kame kaka ƙara don ba a da amai da anin bara ko roƙo sana'a ba idan ku har kuma da roƙo da bara sana'a dan wani zai ce ai an ce ai roƙo da asbab eh bara asbabu ne amma ghair mashru roƙo asbabu ne shi ma ghair mashru amin bayanin cewa sababi kashi biyu ne akwai mashru akwai ghair mashru to roƙo da bara dan neman kuɗi sababi ne ghair mashru wanda aka bi halatta bai halatta da shi wannan abu mana ce kalgari li islahi zatul bayn mutumin da ya ci bashi don ya daidaita tsakanin mutane biyu ko fiye da biyu da suka samu sabani ka ci bashi wanda ya lamunin misali kenan ko bai an yatawassada lisulhi ya shiga tsakiya don ai sulhu bainal tsakanin wasu kabilu almutanaza masu jayayya da junansu ko dai kabilu ko ɗaiɗaikun mutane ko kuma jama'a ta mutane suna jayayya da junansu wanda yake wani sun naka wala Allah sai ka abin da kuɗi sai ka ci bashi don ka musulun a samu gyara sami lada a wajen Allah to wajen biyan bashin ya gagare ka ka ci bashi kai maka yi bara ka biya wannan kudin ya halatta shi ya ta hammali lidhalika malan sai ya dauki wannan da shi zai biya tsakanin faɗin da kubi ko kabila nan da wannan kabila ana samun sabani tsakanin ku to kudin da kace kuka ce kuna bin waɗannan kabila din na dauka zan biya ku a daina wannan tashi hankali na dauka zan biya ka a daina wannan tashi hankali a daina wannan sabanin da ake yi to lokacin biyan da ka ɗauka ya yi ya ƙarato ko ya kusan ƙaratowa kana gani babu ta hanyar samun kuɗin duk inda yake gani za ka samu duk kana ganin ba zai yi a samu wannan kuɗin ba kafin lokaci to nan babu laifi ka yi bara babu laifi ka yi roƙo duk wannan ana yi ne domin kada zuciya ka da ta'allakuwa zuwa ga ɗan adam ɗan uwanka mun yi bayanin cewa arzikinka ba duk wani ɗan adam arzikin shi an riga an tsara arziki tun kafin zuwanka duniya tun kana cikin alamun zar arzikin da nan da ka zo cikin mahaifiyarka da Allah ya kaddari za ka fito nan duniya a raye ko wasu 'yan kwanuka ko wasu watanni ko shekaru arzikinka za a gaya mala'ika ga irin arzikin da muka mashi tanaji ya rubuta da kuma wannan arzikin ba zai cinye shi ba sai ba duniya ne da ka ɗan adam bai da ta ciwo akan arzikinka da ka sababi ne kawai shi ka je nan ka je nan ka je nan ka je nan yanda shi wannan mai gidan naka kake ganin kana samun kuɗi ta hanyar shi shi ma yana samun ta hanyar ka da ka kuna taimakawa junan kuɗi an bai junan ko da ka da mai kuɗi da yaran aikin shi duka suna taimakawa junan su sannan kuma mai kuɗin ma ya fi amfana da yaran shi sama da yadda yaran su amfana da shi don in kamfani ne ila a shekara za a samu riban miliyan 100 ila albashinsa a shekara dukkan bifin miliyan 20 ba a shekara sauran waye nashi da haka nan kakka ji tsoro don ya umarce ka da saba Allah ga cikin in fa ban yi ba ya kore ni na shiga uku arzikin ka bai kare ba in dai kana da rayuwa arzikin nan za ka same shi da haka nan ba za ka yi ba cikin ladabi in ya kore ka ka roƙi Allah ta'ala ya canja maka da abin da fi alkhairi ka kama hanyar ka yanzu ba misali kenan sai ka samu wani. amma idan ka aikata wannan aikin da ƙarin cewa in fa ya kore ka shiga uku ku shi ce na kamun zubawan shi ka ta'allaka zuciyarka zuwa gare shi sai kuma yadda da kai da kana da kasu a cikin ubudiyarka akwai tawai a cikin ubudiyarka duka ake an bai wannan haka ma magana amfanarwa magana cutarwa dan adam bai iya cutar da ke sai da abin da Allah ya kaddara maka duk abin da zai same ka na masiba Allah ya ya rubuta wannan mutumin da ya saba wannan abun gare ka bai isa ya cutar da kai da wadan Allah ta'ala ya kaddara maka sai dai shine sababi kawai amma Allah ya ya rubuta tunji law anna al-umma ijtamu ala an yadruka bi shay lan yadruka illa bi shay'in qad katabahu alayka da duk al'umma za su taru su yi taron dangi a kan su cutar da kai kan wani abu wallah ba za su iya ba sai abin da Allah ya kaddara maka in ga sun cutar da kai Allah ya kaddaro maka ne an bin nan Allah ya kaddaro wani abu ta sanadiyan wa'annan mutane amma inda Allah bai kaddaro ba ba za su yi cutar da kai ba sa iya kalla musamman da ka kawo na manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala bai kaddara za su cutar da shi ba da suke gangami suka ebo samari a kowace kabila suka ce a taron kofar gidan manzan Allah cikin dare in ya zo fitowa a mashi dukan mutum guda a kashe shi dangin manzan Allah ba za su da duk kabilun larabawa ba ga ayin gangami aka yi ko al'umma ke da suka taru akan su da manzan Allah sai Allah ya san aka ce sai na aliyu kwanta kan shi fadan shi sai kuma Allah ya jefa musu bacci manzan Allah ta wuce ba sani bai da kasa suka tashi suka jirga aliyu ne ba manzan Allah ba ne Allah ba su mafita daga ake ba su iya ba to kai ma duk ma kirtin da aka kulla in Allah bai kaddara maka shi ba za ka fita ba za su iya ba duk wannan da ana so a kulla alaƙa tsakanin zuciyarka da kuma Allah subhanahu ta'ala a cire zuciyarka da ta'allakuwa ga dan adam nan kuma bai kore zargin mugun sababi bai kuma kore godiya ga sababi na alkhairi don manzan Allah na cewa mallaye shukurullah nasa la wanda bai godiya mutane bai godiya Allah wanda ta sanadiyar shi ka samu alkhairi ka yi ba mashi gode mashi ka mai sakamako kai ma amma ba shi ne baka ba Allah ne baka amma ta sanadiyar shi ai ko ni wanda ya bani kuɗi cikin kawo maka sako ban rage ba ban kwana da shi ba ai za ka yi ba mu kuma diwan an basu na ragewa ko kuma ya gudu sai ga ya gudu misali ke kenan sai ga ya gudu shi nan ya tafi ke a ga misali kamar mutane da irin ake kama ɗin na kidnappers a ce a kai kudin fansa wanda zai jajirce da zuciya shi a shi kuna je kai musu ai shi ma wannan abin yabo ne shi duk da cewa Allah ta'ala ya kaddar shi zai je kai kuma za a sauko muku mutumin amma shi ne sanadiyya ya kai kudin don kai masu mutum da ke jari to shi ma akwai wanda ya au kudin an kai kudin an ba shi kudin ya je ya kai sai kuma ya gudu shi ma ya kuna da kudin bai ji ya kai kudin ba haka a wannan lokaci Allah ta'ala ya kaddari ba wannan mutumin bane zai kai wannan kuɗin sannan kuma Allah ya kadir wancan mutum da aka kama sai ya ƙara wasu kwanuka da Allah da Allah ya kaddara zai ku zauna a wajensu sannan aka biya wani kuɗin sannan ya fito kudin shi kuma wani shahara ga tafi ya gwammace a haɗa gaban Allah nan duniyan ba matsala a haɗa gaban Allah da kakai can wajen duk ƙaddar haka take tafiya da kaki ta ga shi da bai ji ya kai kuɗin ba aka ba wani kuma je kai mutum ya fito ba shi misali ke wannan wannan kuma Allah ya kawo wani ya ji kai kuma ya fito duka Da ka asbab din da Allah ta tsara suna ba ɗaya ba dai bane shi daga wannan yi wannan daga wannan yi wannan daga wannan haka zaka tafiya har Allah ya dauki ranka ba sai bi dai ba sai dai Allah ya rufe arziki mu ne ya sa mu tashi mu zage da mutsi wajen neman arziki din kana nan kana nan kana nan kana himma an bin jannan sanya himma wajen neman kuɗi ba ayyuka ne shi inda yake da aibi din shine neman kuɗin ya kange ka daga bautan Allah kange ka daga addinin ka mun karanta a baya ko an zargi na mutum kaka sun bawon kuɗin bawon dirhami ko dinari ba ruwanka da maganar ibada kuɗin shine gayar ka kawai kaga zuciyarka ta ta'allaka ga kudin daga ki ba ka samu naqas a cikin ubudiyar ka shi ma ne to mana ce fa haza yusa'at wannan za a taimaka mishi min zakati daga cikin zakka sai ce wala yutraku ba za a bar ba ya tahammal garama wahdahu ya dauki wannan nauyin bashi shi kadai in akwai asusun zakka ebo a bashi zakka din ya je biya in kuma ba asusun zakka kamar wanda muke yanzu anan ko dai mu yan uwa mu taimaka mu bashi kudin irin a masallaci irin wannan ya je biya ko kuma wani daga cikin mutane abokan su taimaka mishi har ya je biya wannan bashin da ake bin shi kar a bar shi kadai ya dauki wannan nauyi la'anna zalika domin wannan yajhabu mali in aka bai shi kadai to wani abin zai busar da dukiyar shi duke bata in ya kwashi ya bada zai shiga cikin halin wahala ga iyali ga ɗan uwa waya suddi babul isla. sannan kuma in haka ne za a toshe kofar sulu inda kuma biyu suna fada su da fada su ba ruwana wanzu su don na jaraba na sha wahala ni na fada ciki a ga an toshe misali ke ake. <coughs> a sani mutum na biyu audamin muji'in ai ma na alaihi diyatun akwai diya akan shi wala yastadilu tasdida ba zai iya biyan wannan diyar ba kadatul amdi kaman diyan kisan ganganci kasa yanzu kisan ganganci in mutum ya kashe mutum da gangan shi ma diya za ka biya a dai kudin najeriya juma'an ta wuce shekaran jiya kudin ya dan yi kasa kusan miliyan 97 da wani abu miliyan 97 za ka biya a cikin shekara uku wannan ko shekara goma ne yi wani zai biya ko talatin ma har zuwa mutuwan shi ba wannan kudin ba zai biya ba daga aka in sun ce dole sai an biya su dangi din a lallashe su a zuwa isulu a rage kudin da ana yi ragewa suna iya fiye ma duka sai an shi a zuwa isulu gaskiya wannan hada kudin nan miliyan 97 duk da a shekara ku za a biya kai akwai matsala tun ma ana biya maka wata-wata za a gaji ba shekara uku zai ga an yi aile ka shi nan kawai ta zuwa musu magana ce a biya ni za a iya daga ila ce za mu ba ku miliyan uku in su amince shi ke ko miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar din da suke da sai a yi haka haka an taimaka mashi in kuma akwai kwamitin zakka a ciro da kuɗin zakkan a bashi ya biya a gashi mana an taimaka mashi an bin jannan ko in kuma haƙori ne ya cirewa mutumin haƙori ɗayan ka cirewa mutum raƙumi guda biyar ne shi ne diya ne haka ko raƙumi guda ɗayan za a yi na tsada ko a na gani ya haura ɗari ko ya haura kuma a raƙun ba ko raƙumi ba haka ne don jinsunan raƙumin da ake fiddawa wajen diya ɗin nan in ɗari ne akwai hikka akwai jaza'a akwai ibn labun sannan akwai halifat su ake badawa ba ka je ka samu rakuma 'yan shekaru hurhudu guda biyar shine diyan haƙori guda ɗaya daga cire mu in kuma ya tsannan ka cire kowane ya ka cire raƙumi guda goma shi za ka kawo shi ne diya ɗin shi za ka bi aga shi ma akwai tsada misali kenan ko hmm. masu waɗannan duka za a biya su ne nan take cikakkiyar diya shekara uku rabin diya shekara biyu sulusi na diya kuma shekara guda haka idan ka cire mutum ya tsu guda uku raƙuma nuke nan talatin haka sulusin diya kenan ko a cikin shekara guda zai biya wannan raƙuma talatin nan a cikin shekara guda zai biya yana bashi har ana rubuta har a yi gama biya da kari ba a lokaci guda ba kaga shi mana akwai nauyi zaka zai iya neman taimako a bashi a salis mutum na uku au faqarin mudqi'in ai mana bihi fa'urun shadidun tare da shi akwai talauci mai tsanani an bincan nan ko shine a asabatu faqatun mutumin da yake talauci ya same shi hatta ya kula thalathatun zawul hijamin ahali, har mutum uku ma'abuta hankali da kaifin basira daga cikin abokan hudun shi su ce laqad asabat a faqatun talauci ya samu yawa ne yana da kamun ke mutum amma wanda suka san shi mutum uku su gamci a mutumin yana cikin talauci to wannan mutum ko dai ya je roƙon da kanshi ko ku wakilce shi ko roƙo mishi ko mishi an bin na ku ko roƙo ka mishi ɗan sassauci a kan wani an bin nan fa yas'alu zai iya tambaya kadar ma ya sudda hajjatu gwargwadon abin da zai toshe bukatar shi summa yumsik sannan sai ya kame anil mas'ala daga ainihin roƙo an bin jannan ko ba zai mai da kuma roƙon bara ba ai ta yi ko mai ta sai kuma gidan jiya inda yake inda kudin shi ke a da haka zai koma ai ba zai hakan nan liqauli sallallahu alaihi wasallam hatta yusiba sidadan min aishin har ya samu dan wani abu zai tsayu da rayuwar shi summa yumsik sannan sai ya kame ayyamta ne ya hannu an su'ari daga roƙo daga bara ghayra anna ba'd an-nas sai wasu daga cikin mutane idza tuliya bi idan an jarabe su da roƙo ko bara fa inu yastamiru sai ya ci gaba yas'alu yayi roƙon wa yasiru su'al hirfa sai wannan roƙon da ya kuma sana'a shi fa za huwa alladhi alayhi wa'idu ashli wannan shine wancan alƙawarin azaba mai tsanani da makaranta a bayanai hadisan nan yake hawa kanshi yake hawa kanshi duka an bin nan ku yasa da ma aka yi maganar zakka ita zaka an fardanta ta ne ga masu kuɗi na fitar zakka ɗin dan su rage wa talakawa raɗaɗi na talauci ba gusar da talaucin ba mabukata suna da yawa in ka dunkula zakan ka ba mutum guda ai mutum da ka rage talaucin kawai kuma wala allama wannan mutumin zai lata kudin da amma ka ɗan rage wannan ka tare da kan miliyan guda kai dubu ashirin ashirin ko hamsin hamsin ai mutane za su samu ɗan yawa an ga hamsin sun mutum ashirin sun samu in talatin talatin da sun baka yawa duka sun samu haka an rage raɗin talauci ga mutane an dai samu ɗan wuta in biyar bukata dama ba a ce a ce talaucin duka ba don ba mutumin da isa ya kawar da talakawa duka a doron dina ba za ka iya ba haka Allah ta'ala ya kaddara mutane na sama tsakiya ƙasa ba za ka iya ba to za ka iya kuma babu laifi wannan shekaran ka ba wannan zakka wacce ka kara bashi zakka ka ta bashi duk shekara dama a rijo ake yi wannan ka bashi dubu ashirin kafin shi ayyama ta kare ma kafin wata ɗaya an kuma yi daɗi wannan fila akwai ta bukata da yake ciki ka bashi irin addu'an da zai maka Allah ka kai sani ka wanke mishi wani abin da yake damu shi a cikin zuciya mun da gane wannan lokacin da ake cikin korona wallahi mudin shinkafa ɗayan na ka ba mutum irin abin da zai maka numudin wannan numudin ko 500 ya zo eh za ka ɗin gudun zai maka daga 500 wannan to wannan 500 ɗin lalle akwai abin da za ka toshe shi ya san shi da kan shi bari a yi abin tare da shi an mai mamci nan ko to wannan da ya kawo ke sai ci fiye aidan a cikin shi da ha'ila yau li an ya a hadukun hablau ɗayanku ya ɗauki igiyar shi fa yazhab ya tafi fa ya je nebo itace a cikin daji ya ɗaure ya daura kan shi ko aka kafaɗar shi khairul lau ya fi mai alkhairi min an yi yas'al nas da ya je na roƙon mutane a ɗuhu sun ba shi au mana o kuma sun hana shi a gane shi ma ya kwaɗaita da mu akan sana'a sana'a daga ake kuma sana'a ba kowa ba ne ke fara sana'a da babban jari ya kala mafi yawancin wanda suke da sana'a kuma suke arziki ta tarihinsu sun fara da karamin jari daga ake haga abin ya girma in Allah shi albarka kuma abin da Allah ya kaddaro ke ce igiya ka ɗauka ka je daji ka saru ta ce ka ɗaure ka sa ka ka zo ka saida kai eh, amma da dukiyar zuwa ga kanka da iyalanka ya fi maka alkhairi ka ji kanar kwan mutane sun ba ko sun hana da roƙo ɗin ta'allikin zuciyarka ne zuwa gare su kuma za ka zanto bawansu sai da suka juya ka an bamci wannan ko da ka arziki a wajen Allah za ka nema mana ce haza irshadu minu wannan shirkirwa da ya gare shi sallahu alaihi wa sallam li ɗalabin Rizki. wajen neman arziki wal ihtiram da sana'a idza kana insan yaqdiru al idan mutum yana da ikon yin sana'a wa dalabin riziki da neman arziki fala yasalun nas kai tambayi mutane walau kana mutajan ko da yana cikin halin bukata sai in bukatun da tafi ƙarfin jarin shi tafi karfin sana'a shi tafi ƙarfin albashin shi da na sai tambaya li'annahu ganiyun bil quwwa ai kai mawadaci sun kana karfi a jikinka je ka nema za ka samu kai ma mawadaci sun kana karfi a jikinka je ka abin da jikinka nemi kuɗin na ce ko da yana cikin bukata ake ma mawadacin ce ga karfi a jikinka ku sai dai akwai wani abu zai iya afko maka duk da kana karfi din yana bukata kuma a magance yanzu yanzu nan haka ba za ka iya zuwa kuma ka yi wani Allah kuma kuɗin ko da ka je kayan ba za ka samu kuɗin da za ka yi wani magancewa sai ka je kayan ma cikin ke. fa ya akuzu hablau ya ɗauki igiyar shi wa fa'asau da gatarin shi wa ya zahabu ilal jabal ya je kan dutse wa ya aci bil ya zo da ɗauri na itace wa ya biya ya saida wa ya kufa Allah bi dhalika wajahu Allah ta'ala ya kara fuskan shi anin nas daga roƙon mutane an wannan ko haka musulunci ya kawo abubuwa guda biyu ya kwaɗaitar da masu kuɗi ko gajiyar mutum kawo junanmu shi kuma ya kwadaitar da talakawa da nuna musu mulin roƙo da kuma nuna musu kyawun sana'a an bai nan ko mai kuɗi an kwadaitar da shi ya taimaka na ƙasa da shi shi kuma talaka ɗin kai ne dinga najiya da ta'allaka zuwa ga mai kuɗin ya nemi sana'a shi ma ake sai abin da ke dole yana da bukata sannan sai ya je mai kuɗin ya roƙa in ya samu kuma sai ya kame kai da ƙara nima a wani lokaci bangare biyu aka kawo duka ake duk bin haka ake bukata shi mai kuɗi ya taimaka wa ya ƙasa da shi ta hanyar zaka ta hanyar kuma ta ɗauwa'in shi da kanshi shi kuma talaka kada zuciya shi ta mutu ya ta'allaka zuci zuwa ga masu kuɗi ya nemi sana'a amma kuma ya halatta ya roƙi masu kuɗin na kusa da shi abokan ko dangi in bukatan ta taso babu yadda zai wannan sai ya roƙa ta kuɗin zai mai da zuci ta allaku ga mutum don nadir ne nadir kuma zuci ta natsu Allah ya take nema in ka ga ya zo wajenka bayan zai yi ba yadda zai ne shi an binci wannan ko wahuwa shi ko manzo sallahu alaihi wasallam ma da ilaihin nabi lalle abinda manzon Allah ya nuni zuwa gare shi faqad arshe da ilal amal ya yi nuni zuwa ga aiki ne wa talabir rizq da kuma neman arziki wala yanzur ila aidin nas kada ka dinga kallon hannayen mutane wa ma yudunahu da abinda da suke badawa <coughs> ya hakari mutumin da yake sana'a ayyar hirfatin kowace irin sana'a walau kana da ni'a ko da sana'adin kuma baya ce ya ishi biha wanda zai rayu da ita a Hassan da zai alladhi tsallas ya fi kyawun hali ya fi tsarkin zuciya ga mutumin da ya bai da roƙo sana'a shi sai kawo sana'ar da ake gani tana ƙasa a wancan lokaci manzo Allah din shine yin itace je ka saro itace ka zo ka sai a cikin gari tana daga cikin sana'o'i mafi na ƙasa a wancan lokaci to gara wannan mai itacen ya ɗauro ya kawo cikin gari sai da ya kama kanshi ya fi wancan mai rikuwa ya fi wancan mai rikuwa daga ake li'annal amara domin aiki wa ɗalibin rizki neman arziki sharfu ɗaukaka ne daraja ne wa rif'atun daukan wa izza da kuma buwaya wa sahibi ma'ajurun ma'abucin zuwa neman kuɗi neman sana'a in kafta neman sana'a kala da kake samu a Allah sana'an kafta daga nan zuwa kasuwa shagonka ko in lokaci duk sana'a da kake aikin gwamnati kake ko aikin kamfani kake yi ko kana kasuwanci ne ko kana ta sana'a ta hannu ne tela ne kai kafinta ne kai magini ne kai mai fenti ne kai mai pop mai gyaran wuta ne duk wata sana'a da kake yi in dai ka fita Allah na baka lada sa ka san baka samu ba Allah zai baka lada dan shi ma neman arziki ibada ne an bayyana wannan ko sannan kuma umarni aka bada mai arziki da umarni kuma na wajibi aw tagu inda Allah rizq ko nemi arziki a wajen Allah aga umarni ne wannan amurni kuma yaqtadil wujub sai ce wa abudu amma kan neman arzikin ya mantar da ku bauta wa Allah washkuru lahu sannan kuma wannan arziki din ku yi amfani da shi zuwa inda Allah yake shine a ke an bin wannan shi ma akwai dare a cikin wannan in kai wannan wa qala yace ma ataka min hadal mal duk abin da yazo gare ka na wannan dukiya wa anta ghairu sa'il kai kuma ba ru'a kai ba wala mushrifin ba yi rarage ba dan a baka ne fa khushu ka amsa wa mala amma dukiyar da ta zo wajenka ba ta wannan hanya ba fala tutbi'uhu nafsak kar ka biyar da ranka an bin jannan wannan hadisi din ya zo a cikin bukari hadisi sayyidina umar radiyallahu anhu manzo Allah ya dauki kyauta ba sayyidina umar sai manzo ya rasulullah a'ti man huwa afqaru minni ka ba wani fin talauci sai manzan Allah ya ya umar ma ja aka a taka min hazal mal duk abin da ya zo maka ta wannan dukiya haka an hana talaka ya roko shi kuma mai kuɗi aka ce ya taimaka to sai mai kuɗi da ganin daman zakka ne ko kuma ta ɗauki ya ɗauka bari ya taimaka maka da wani abu na kuɗi ko wani kayan abinci ko wani abincin daban daga ake ba ru aka yi ba to sai manza Allah ya ce ya ce wa anta ghairu sa'il ba roƙon shi kai ba wala mushrifin ba rarage ba kai ba an binjan nan ku kasan akwai roƙo kai tsaye akwai roƙo makaikaice ko mana wannan sa'il din shi roƙo kai tsaye mashirfin kuma roƙo da ke na kaikaice roƙo din to in wannan ne duk ba kai wannan ba to fa su ka amsa da wannan umar ba roƙo na kai ba ba rarraye ba kai wajen roƙon ba ni na baka da kira da na amsa umar sai ce fa husku fa tamawilhu ka jujjuya shi au ta sadami ko ka sadaka da shi ka amsa ka ba wani in kai kawo da ko ka ansa ka ƙara juya ka ƙara jari ko ka ansa ka abana shi a gida gwargwaron dai bukatar ka kuma za ka tada wani kyauta za a maka bawai don kawo kana cikin bukata ba dan manzo Allah ya faɗa da mu ta hagu ku dinga wa junan kyauta za ku junan ba dan wai ila kwarin kana ci bukata ba aka dan ko ina so soyayya mu da alaƙar mu ta ƙara kulluwa mun dauka an baka sai na umar cewa tun daga wannan lokaci duk wani abu da aka bani bana cewa ba zan dai roƙe ka ba amma in ka bani za amsa an bin ko sai manzo Allah ya ce famala amma duk dukin ta zo maka ta hanyar roƙo ko ta hanyar rarage zai roƙo din to na kaka amsa sai in ka buƙatu in buƙatu za ka iya roƙonka duka an bai tuwan ko ya ce ai mana iza ta shay'an in aka baka wani abu min gairi an ta tadalla a ba baka sanya idanka a baka ba bi annabti da aka sahibu mai dukiyar ne farko da kan shi doka ya baka wa baka malam ba suka amsa ka in shi ta in tafi bi in ka so kai aiki da shi wa in shi ta in idfa'u da gairi in ka so ka ba wani in ka so ka ba wani aiki ma kana da nakasan akwai tare da kai misali in kai ka kawo datu kakka musu gunta ka ka ba su fakariya akhzahu sayyidina umar ya kyamaci an san wannan min su'alil lisani wastishraf da manzo manzo Allah kenan manzo Allah ya kyamaci an san duke ta hanyar ruku akhzu min su'ali ka ash duke shi ta hanyar ruku ba tare da bukata ba wastishraf alqalb ko kuma zuciyarka ta danfar da abin ka fito fili kana dan rarrage ba fito dai kai tsaye ba amma kuma kana a baka an gani قال الشيخ رحمه الله تعالى فكره اخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب اي ما تدلق القلب kenan ko ta kenan wa qala fil hadis ya faɗi a cikin hadisi a sahi ingantacce man yastaghni yughnihi Allah duk mutumin da ya nemi wadatuwa Allah ta'ala zai yi wadata